inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa na Husannab kada dai amanta al'adabi TV ta ɗauki nauyin wannan shiri idan ana biya da mu a wancan shirin da ya gabata mun bar Aina'u inda take gaya mu bina cewa kina ganin irin bakin cikin da nake kunsa da na biyo zuciyata ko kina ganin mahaifin Khalid zai gama da duniya lafiya ya tarwatsa min rayuwa ya jefa ni a cikin tashin hankali yaushe zan daina kuka akan cutar da mun? yaushe zan yi farin ciki a rayuwata waye zai aure ni da wannan taban kuka take sosai kamar za ta shiɗe shigowar inna cikin ɗakin da antibulkin ne ya faɗan mata daga ba kukanta na ɗaukewa dan ta san inna zai ta ninka tsanar da te mata kila ma ta haɗa mata da duka mun dai gaya muku cewa mamaki ne kama ta a lokacin da inna ta riko hannunta cikin sanyi ta fara rarrashinta ta ne mata nasiha ta kwantar da hankalinta Allah ya Idris ba mijinta bane tsananin mamaki da murna ne yasa ta rungume inna cikin farin ciki tana fashewa da kokan murna dan da a ce ta samu irin wannan kula daga wajenta da kashi ɗari cikin damuwar da take fama da ita da hamsin ya ragu to na muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ɗora wajen ƙarfe takwas na dare Khalid ya shirya cikin ƙananan kaya ya ɗauki daji ɗansa ya hau mota ya nufi gidansa ina'u a ƙofar gidansa ya faka ya aika yaro ya masa sallama da ina'un Aina'u na zaune a cikin ɗaki ita kaɗai tunda aka fasa auren ta koma wata shiru shuru duk da ba wani hantara ta in nake yi ba hasali ma tausayinta take sosai amma a wajen mahaifinta san ba haka ba ne. dan sosai ji zafin fasa auren nata da aka yi inda ya kira ta ya nema ta faɗan ta game ta ja a kanta ko kafin ta goga sauran ƙannanta kashin kadi zai nemo koma waye ya zo ya aure ta ko da sadaka ne shi kan ba zai iya ba tun tana ɗaukar abin da wasa har yau zai na in ta gaishe shi baya amsa ba sosai ta shiga damuwa a wajen inna da antibilkin kawai take samun sauki kullum tana ɗaki a kwance ba ta da aikin da ya wuce kuka da tunani a daddare kam haka za ta dukkufa addu'a tana roƙon Allah ya yafe mata ya kawo mata sauki a al'amuranta gabanta ne yanke ya faɗi da ta jiyo muryar yaron da ya kira sunanta akan ana sallama da ita inda mamaki ya rufe ta tana tunanin wa zai sallama da ita yanzu abinda ma ba fita take ba yanzu islamiyan ma ba zuwa take ba tunda mu bi na ta aure to wanda ke sallama da ita din waye ne a yana ganta ko dai ba kone ba dan unguwar bane shigowar inna ɗakin da sallama ne sa ta miƙewa inda inna ta ce baki da ana sallama da ke bane maza ta shi kije dan baki san inda za a dace ba tana kokarin magana ta dakatar da ita tana bata ta son jin komai ta je kawai ta ga wanda ke sallama da ita jiki a sanye aina wata zumbula hijabinta tana yin waje tare da mamakin wanda ke sallama da ita a kofar gidan ta tsaya ganin ba ta ga kowa ba sai farar motar da ke gaban gidansu kaɗan tsaki ta tana ƙoƙarin juyawa ta koma ciki sai ta ga an buɗe mota an sauko da yaro ɗan shekaru biyu har ɗaya hannun ta ya ƙirji tana kallon ikon Allah har Khalid ya fito daga motar shi ma yana sanye da long sleeve farakal da bakin jeans san bata gane shi ba har ya ƙara so inda take saboda ta wajen da ya fakin da duhu kofar gidansu ne mai hasken yana zuwa ta ware ido cikin shock baki a sake tana murza idanunta dan ta tabbatar da wanda take gani a kofar gidansu murmushi Khalid yana ke kuma haka kike saukan baki idan aka zo wajen ki Khalid am I dreaming kai ne dan Allah gashi ma kin faɗa ya ce yana zama a dakalin gidansu tare da ɗaukar dadi yana ɗora shi a cinyarsa hawaye ne suka fara zuwa Anao kamar an buɗe famfo dadi ta kura ido tana kallonsa tana jin wani iri a ranta ko ba a faɗa ba ta san wannan yaron ɗan Khalid ne saboda tsananin kama da suke gwiwa a sake ta samu waje ta ma ta zauna nesa da shi tana sunkuyar da kai wata irin kunya da nauyinsa take ji ba kaɗan ba haka kawai kukan bakin ciki ya suɓuce mata domin rasa irin wannan ingarman namiji da sai mace mai sa'a ce za ta mallake shi wanda da ba ta biya zan zuciyarta ba ta kila ita ta haifa masa wannan kyakkyawan yaron kuka take sosai har da sai shashika Khalid ko yace subhanallah me haka ki ce na tashi na tafi kawai tsagaye ta kukan da take ta da kyar tana Khalid dole ne kuka na yi maka ba daidai ba na cutar da kaina na biya son zuciya da kwaɗin abin duniya forget the past let's focus on the future Abin da wuce ya riga ya wuce Allah ya riga ya hukunta hakan zai faru we are not meant to be as we can see I'm happily married and blessed with a baby boy aje zuciya sauki yana dauke idan sa da kallanta ba shi da wani single feeling sa kanta kuma har ga Allah baya ganin laifinta in tana da laifi Alhaji Saminu ma na da laifi haka ne amma dai ina zo na ƙara neman yafe ban taɓa samun kwanciyar hankali ba tunda abin nan ya faru murmushi Khalid yana ganin wannan shine daidai time ɗin da zai shigar da bukatarsa kina so na yafe miki da sauri ta gyaɗa masa kai har lokacin hawa yana zuba a idanta ina so ki haife mahaifina shi ma a ta miƙe saboda ji ta kamar ya watsa mata garaushin wuta Khalid miƙewa ya shi ma yana ajiye daji a ƙasa yana idan kina so na yafe betrayal ɗin da kika yi min da sleepless night ɗin da kika yi kosin ɗina ina so ni ma ki yafe mahaifina dan shi ma bayan kansa bane zan iya cewa duk abin da ya ba hayyacin sai ki ba zo na san ba za ki gane ba saboda ba sai na fito na fayyace miki komai ba batkila wata ran za ki gane me nake nufi murmushin ta kai ce ai na utai tana dauke hawayen da ke kwarin mata da bayan hannu Khalid kenan ka san me kake cewa kuwa you are so selfish ka san me mahaifinka ya mun kuwa da zaka ce na yafe masa ko ka san irin yaudarar da ya mun ko ka san irin tashin hankali da ya jefa ni a ciki ko ka san irin asarar da ya jawo min a rayuwata ko ka san sanadiyarsa har gobe ba da mutunci a idan mutane ya raba ni da wanda nake so fiye da kaina ya raba ni da budurci na how can I ever forgive him ana saura kwana takwas aure na aka fasa wallahi ba zan yafe masa ba in dai sai ka yafe min zan yafe masa ni ma kar ka yafe min din shi mahaifin na dole ya miki ko ba ɗaya miki a na'u don da su yourself mahaifina ya kuskure amma kin fi shi laifi dan ba dole ya miki ba ba jawo ki daga gidanku ya miki fyaɗe ba na san agreement na tsakaninku kika ba shi kanki so idan kina ganin ba za ki iya yafe masa ba ina ga ke ma kar ki yafe kanki dan kin fi kowa laifi a na'u I'm not dan kawai na nema masa yafe yake hasali ma bai san zan zo nan ba na zo nan ne don na gyara kuskuren da mahaifina yi A na kin kika ba shi kanki saboda selfish interest irin naki mai kike nema da kuɗi zai ruɗe ki ana saura sati ɗaya auren mu kika ruguza komai ni a tunani na ko duniyar nan zai ɗauko ya baki wallahi ba za ki sallama masa kanki ba amma me you don't give a after all the love and sacrifice kika je kika sallama masa kanki ai ba dole ya miki ba ba ta karfi ya miki ba ba na so ma ina da magana ba ai na kuka take sosai kamar za ta A je zuciya Khalid da sauki yana ci gaba da magana ai na wannan da labarin komai da ke faruwa da ke ina da labarin Idris da su auren ki daga baya janye saboda abin da ya faru da ke na san halin ki tun muna makaranta you are decent yau da abin da kika yi akwai good side ɗinki da nake ganin ki da shi sanin cewa you are good tsautsayi zan zuciya kwaɗayin abin duniya da sharrin kawa ne yasa kika yi abin da kika yi shi yasa na tako kafata na zo gidanku a na'u babu namijin arzikin da ya san me yake yi da zai aure ki idan ya ji labarin abin da kika yi ko da Allah ya hukunta kin samu wanda ya aure ki wallahi bakin ciki zai kunsa miki yana goranta miki wannan trust din da ke tsakanin mata da miji kuma ba zai miki shi ba that is why nazo wajen ki na nema mahaifina ya feki na kuma nema masa aurenki saboda babu wanda ya cancanci a aure ki sama da shi aurensa shine mafita a gare ki da samun kwanciyar hankali tunda shi ya riga ya san ki faɗan kalmar auren da yayi ne yasa yana dagowa a razane tana kallon sa hakan da Khalid ya gani ne yasa ya dakata da maganar da yake yana kallonta wani irin kuka ne ya ƙara kwacewa ya cikin tsananin kuka wanda dukkan murya take fita ta fara magana tana aure aure ba kace na raza wanda zan aura sai wanda ya bata rayuwata wanda sanadinsa har gobe nake kunsa bakin ciki har condition din na aya worst da zan rasa wanda zan aura sai babban ce? wata muguwar tsawa kali da daka mata cikin tsananin bacin rai yana mazinata dai what are you kin ma bi shi laifi da haka ki san irin kalmar da za ta rika fitowa daga bakinki I'm here to help you baki da right din zagin mahaifina a gaban ido na ruwanki ne ke da aure shi ruwanki ne ki kiyarda idan bera na da sata daddawa ma na da wari ai nawo ita ma ran ta ɓace ta katse shi tana Allah ya kiyaye na aure shi wallahi da na aure shi gara na mutu haka ba aure murmushi Khalid yana abin da nake so ki sani shine mahaifina ba wai rasa mata aure ba zan iya nema masa auren alatsalan mata har hudu mahaifina ba wai his desperate bane na dai ga ya dace a ce ki ya aura din tunda shi ya fara karya miki budurci amma tun da kika ce ba za ki aure shi ba ba zan miki dole ba dama abin da ya kawo ni kenan wajen ki kwana uku masu zuwa zan bar garin Kano na kuma Port ni da iyalina in case if you have think about it kin yi canjin din mind ki, sai ki nemi ni ta wannan lambar hannu ya sa aljihunsa ya zaro compliment card ɗinsa ya ajiye akan dakalin ya ɗauki daji ya ɗora shi akan kafaɗarsa yana wajen wajen motarsa ya ja ya tafi wukan bakin ciki a ba ta fashe da shi tana shigewa cikin gidan da gudu ko ta kan compliment card din mata ba an tubulkin da ke zaune tana jin rediyo hankali a tashe ta miƙe ta bayan ta dan ina tana ɗakin abban sa ina ku ji yanda an tubulkin ta so ina ta gaya mata abin da ya sa ta kuka kasawa ta saboda kukan da ya ci ta. maganganun Khalid da bakin cikin da ta dade tana kunsa na halin da Alai Sami ne jefa ta a ciki suna da wata sabo fil a zuciyarta ma Khalid zai tunkare ta da zancen auren Ali Saminu bayan duk abin da ya mata waye bai zan mahaifin Khalid ba akan bin mata ita sai daga baya ma duk take jin labarin irin kazamiyar rayuwar da Ali Saminu yake yi kamar dan bunsuru a bin mata zuciyarta har tsinkewa take saboda tana tunanin kila ma ya sa mata cuta bata sani ba har Khalid na da bakin da zai ga mata magana bai ga abin kunyar da mahaifinsa ke aikatawa a gari ba ta yi da ta sanin ba ta ga Khalid din magana ba wato har kwantan da ta yi har ya kai ya ce taimaka mata zai yanzu kullum fiye idan sai a lokacin da ya shaki kanshin turaren wutan da aka turara falon gidansa da shi a hankali ya bude idansa yana kare falon kallo kome na cikin falon blue and red ne murmushi ya sake a lokacin da idansa ya sauka kan kata enlargement din hoton wanda shi da Yasmin ne da ke girki a falon tana sanye da golden ɗin alkyabba shi ma kayan jikinsa golden ne har da rawaninsa ba karaman kyawu suka yi hoton ba fuskar su ɗauke da murmushi a hankali ya fara taka yana nufa ɗakin da ke tsakiyar falon wanda ya kasance mallakin yasmin ne har yanzu ya kasa yadda yasmin ta zama mallakinsa tana cikin gidansa a matsayinta na mata aurensa tura ƙofa a hankali ya tsaya daga bakin ƙofar yana kallon yasmin da ke zaune a gefen gadon ko'ina na jikinta a rufarub da wani farin lafaya mai kyalli sai ɗauka ido yake limshe idan sai kare saboda ƙanshin turaren ɗakin ta ma daban yake da falon shi mutum ne mai bala'in san kamshi sai Allah ya taimaka Yasmin din ma ba baya wace wajen amfani da turare masu ƙanshi zai iya cewa bai taɓa jin irin ƙanshin ta a wani wajen ba har tambayar ta yake akan ta gaya masa sunan turaren da take amfani da shi murmushi kawai take masa tace ita ba da turare ɗaya take amfani ba haɗawa take da kanta don ita ma ta iya haɗa turaren dan kakanninta na wajen uba shi wani yasmin kuwa jin shigowarsa ya sa gabanta yanke faɗi ta san me yasa zuciyarta ke cike da fargabar wannan ranar ba duk da tafi kowa farin cikin samun cika burinta na auren wanda take bala'in su a rayuwarta kara jawon lafaya ta yi ta rufe fuskar ta rub tana rintsa idanta har wani ɗan kakkarwa take yazid kwa sai da ya gama lamshen-lamshen idansa ya gama karewa ɗakin kallo yana fi tsakiyar ɗakin ya ajiye ledojin hannunsa yana fi wajen yasmin ba zai iya fasalta farin cikin da yake ciki ba tsugunawa ya ga wanta yana dafa gwiwarta da hannu biyu tare da leƙa fuskarta ta cikin lafayar yasmin kwa ƙara rintse idanta ta yi gam jikinta na ɗarawa, numfashinta ya hau fita da sauri-sauri kamar wacce ta sha gudu yazid kuwa ƙanshin turarenta ne ya sa ji hankalinsa na neman tashi inda ya zagaya hannun a ƙugunta yana rungume ta gam yana daga tsugune sai da suka kwashi 10 minutes haka kafin ya cika ta hankali yana yaye lafaya daga fuskarta tare da miƙar da ita shi ma yana miƙewa Yasmin ko gam ta rufe idanta ta ki bari su haɗa ido jikinta sai rawa yake ta rasa dalili tana jin sai gama warware lafayar da ke jikinta ya ajiye a gefe ya fara bin ko ina na jikinta da kallo tun daga kwantaccen gashinta da ya sha gyara har zuwa bakar rigar da ta kama jikinta yaran da ta sha ne ya sa fatar ta kalli abinka da faran mace wani irin tsinkakken yawo ya haɗe yana kura kirjin ta ido tuni idan sai canza kala yana ɗauke idansa daga kallon kirjin nata zuwa ƙasa ba laifi yasmin ba za a sa ta a sahun masu hips da mazaunai ba amma shi just okay sket ɗinta bai kai har ƙasa ba da kaɗan ya wuce gwiwarta yanzu numfashinsa ne ya fara fita da sauri da sauri ba don bai iya garaje ba da baya jin zai iya bari masu su ci wani abu balle har su yi sallah murmushi da ya ga yadda jikin Yasmin ɗin ke rawa tana wani rintsa idan ta gam saboda kunyarsa da take ji a hankali ya jawo ta jikinsa yan manna mata kis a goshi yana shakar ƙanshin da gashin take yi sai dai kwashi mintuna a haka kafin ya janye yana kura lips ɗin ta ido ya daɗe yana kwaɗayin tsotsansu don har mafarkinsa yake ya so a ce shi ya fara mata kis a rayuwarsa tunanin da ke neman ɗarsuwa a ransa ya ce da ƙarfi Don tsaf farin cikin da yake ciki zai gushe idan ya tuna Yasmin ta taɓa wurin wani ila ma ya yi abin da ya fi kis din rantsa idan sai da ƙarfi yana janyo ta jikinsa tare da haɗe bakin su kisin ɗinta kawai da yake ya sa ya ji shi a wata duniya daban ba wannan ne karan farko da zai kisin ɗin mace ba amma what is having right now shine real definition of kiss duk da ba wai supporting ɗinsa take ba ko dai yana kisan ɗin macen da yake bala'in so da ƙauna ne oho sai da ya ga she's gasping for air ya rabu da ita da kyar ya kisa ya yi driving ɗinsa crazy ina ga ya harin yasmin ɗin gaba ɗaya yana cika ta ta zube a ƙasa kamar wacce ta yi tsere saboda yadda take kuka da numfashinta jikinta sai rawa yake kunya da fargaba ne kawai ya cika ta duk da ba wannan ne karo na farko da namiji zai rungume ta ba ko ya kisin ɗinta na yau ɗin da ya bata daban ko tana tare da Yazid din ne oho sai da suka kwashi minti biyar a haka kafin Yazid ya bude idansa yana miƙewa tsaye sosai yake ji notukan kansa na neman kwancewa he want to make this night a memorable one san baya zan yi rashin dinta, tunda she is all he is now he can have her har karshen rayuwarsa anytime anywhere kallon ta kawai yake kamar ya haɗe ta da kira da ƙafafunsa ya waje don ya ɗauko plate da cups yana abu ta rarumo lafaya ta nade jikinta da shi dan sosai take jin kunyar zamanta haka she is not comfortable da kayan samsam dan ko ina na jikinta a dama yake gashi kayan kamar roba suke shara shara Kaida ta sanin sa kayan dan yaya ta ce ta dage sai ta sa amma ita har ga Allah kunya take ji yanzu ma ai sai tunanin da bi ta sa kayan shigowar ɗakin ne yasa ta yi saurin sunne kanta kasa Yazid kuwa ayi girgiza kaina murmushi sai da juya kazar da ta gasu da roma romanta ya zuba musu tataccen madarar da take da sanyi ya wajen yasmin din kankame jikinta ta yi sosai da ya fara kokarin raba ta da lafayar ganin tana neman koka da shi yasa ya jawo ta jikinsa da ƙarfi ya kafa bakinsa kunnanta yana anjima kaɗan ma ko zobe ba na so na gani a jikinki you are all mine shi yasa na ce miki ki ajiye kunyarki a gidanku kar ki zo min da ita gidana don haka ki banni ne yanda na ga dama da ke na daɗe ina ɗokin wannan ranar ki ba ni haɗin kai please sosai jikin yasmin ke rawa a lokacin da ya cire mata lafayar ya ajiye a gefe ya zuba ni shanunta ta tagwayen kes a ja numfashi da ƙarfi kafin ya riƙe hannunta su nufi tsakiyar ɗakin duk mutsun mutsunta haka ta haƙura ta zauna a cinyarsa za ta iya cewa ka tsakura kawai yake dan sam hankalinsa ba wajen abincin yake ba jikinta kawai yake kawai farmaki idan ta dago sai shammace ta kisin ɗinta a haka suka gama ya mata ɗakin akan ta wanka ta ɗaura alwala shi ma zai yi a nasa ɗakin dan bai sai ya ce za su iya tare ba yasmin na iya sa masa kuka saboda kunya yana fita ta soke a jiya zuciya tana ta shiga uku ita kan dan ta zan mai kwatata hannun Yazid yau sai Allah ko tana so ko ba ta so babu abin da zai hana ya kusance ta wanka ta yi a nitse ta yi tsarki da wani ruwa mai bala'in ƙanshi sai da ta mulka ko ina na jikinta da manta na haƙi da iyashi kawai mazibar ƙamshi ne da shi kafin kuma ta bi kowane lungu da haƙo na jikinta da turare doguwar riga mara nauyi ta sa ta yane kanta da karamin mahaifi a daidai lokacin da zai da shigo shi ma san yadda jallabiya a jikinsa tun kafin ma ya ƙarasa wajenta ƙanshin turaren ta ya fara rikita masa lissafi za mu iya cewa yazid fatiha kawai ya karanta saboda matsuwar da yi ko doguwa addu'a bai tsaya ja ba ya shafa ya miƙe yana kinkima ya sumin ɗin tare da nufar ɗakinsa da ita jikinsa sai rawa yake yazid wata irin runguma yau yasmin kamar ya mayar da ita cikinsa yau jinsa yake kamar ba likitan mata ba duk ƙwarewarsa ya kasa gane yasmin ba bajin bace kanshin da take yi ta ƙasa daban wanda wuyan take fitarwa daban wanda kuma ƙirjinta ke fitarwa daban tunyoyinta wanda yake fitowa daban ba zai iya faɗa yadda yake ji a kan yasmin ɗin ba babu wajen da bata cike ba a kirjinsa wani irin farin ciki ta shayar da shi da ba zai iya mantawa dan da da farko ta fara noke masa haka ne ya sa ya haura kwanta akan ta saki jikinta da shi shi zai sa ya more daren su in zai samu ne ma ta ba shi haɗin kai ga mamakin sa ko Yasmin ɗin ta ba shi haɗin kai fiye da tunaninsa ko dan tsananin san da suke wa juna ne oho san ta nuna gazawarta a gare shi ba har ya samu yanda yake so Nabila kuwa sosai ta dage da addu'a ba dare ba rana Allah cikin ikonsa ta ji ta fara samun natsuwa ta rage tunaninsa balle har ya faɗo mata are ta riga ta san ko a mafarki ba za ta samu alisaminin ba ya riga ya haramta a gare ta a cikin kashin ɗari na san da take masa kashi wajen saba'in ya ragu a hankali kuma san ashirin ya fara dawowa zuciyarta don akai-akai ashirin ke faɗo mata har ta kan ɗauko wayarta daga ko za ta ga message ɗinsa ko miss call amma ga mamakinta tunda aka kawo kuɗin su bai ƙara kowai ta ba tun ba ta damuwa har ta zo tana damuwa tai mamakin yadda ashir ya share ta haka dan ta san yana bala'in santa to me hana ya kira ta tuntuni sai ta ɗauko waya za ta kira shi zai tafasa. fasa rama ce ta fara fuskantar damuwar da take ciki inda ta tambaye ta Nabila ko ta faɗa mata Ashir ya daina kiranta a waya ita ma Rahama ta yi mamakin jin hakan saboda ta ɗauka ma Ashir yana kiran Nabilan a waya kwantar mata da hankali ta yi akan ta bari zuwa gobe idan bai kira ta ba ita ta kira shi haka kawai Ashir ba zai kiranta a waya ba kila ma akwai abin da ya hana ya kira ta a waya din Nabila ji take kamar ta kira shi a ranar haka kawai take fargaba a ce Ashir haƙura ya daita saboda abubuwan da ta yi masa da ta cuci kanta ta bi babu washe gari tun da ta yi sallah asuba take kiran wayarsa ta ji a kashe har wajen karfe biyu na rana sati biyu kenan da ka kuɗin auren su bai kira ta ba za ta iya cewa rabanta da shi tun da ya zo ta ce ba ta space hashiru kwa kalin ne ya kwace wayar daga hannunsa ya kashe wayar yana gaya masa gare ya gwada nabilan a nan zai gane tana son sa ko ba ta son Ashir ba karamin daure yi ba saboda har sa lambar ta yake a wani layin da ya siya Zahidin nan ba ya kira ta idan ya ji murya ta sai ya kashe waya sosai ya matsi ya ganta dan dai Khalid ya hana shi ne dan har lokacin yana Kano Khalid ma bai koma ba dan kullum suna hanyar kasuwa suna sayayya kayan lefe lefe ya haɗa na gani na faɗa dan sai da ya kara da kuɗinsa, sa duk da kudaden da Alhaji Saminu ya bashi na da yawa gani yake ko duk kudin sa ya kashe Nabila ta cancanta haka saboda san da yake mata alai saminu kwaba ba laifi shi ma ya samu nutsuwa sosai tunda ya da kufa da addu'a akan Allah cire masa san bilan aransa daga ofis sai gida azumin litinin da alhamis baya wuce shi san babu batun aure a tsarinsa dan har ga Allah tsoron matan yake yi domin bai san kalar wacce zai kuma kwaso wa kansa ba ɗan uwansa har sun gaji da ya masa magana auren Khalid da Aisha kuwa da ƙyar suka gano gidan mahaukatan da aka kai Hajiya Ajiza don babu wanda ya san za su je ɗin sai iya su biyu da a cikinsa aisha ta fi su damuwa da halin da hajiya aziza take ciki haka ne ya sa ta roƙi khalid a sirrance hakan ya taimaka su dubo ta duk abin da hajiya aziza ta yi ba za su iya canza ta ba mahaifiyarsu ce kuka aisha ta fashe da shi a lokacin da ta yi tozali da hajiya aziza da ta koma wata iri ta zama wata irin siririya idanunta a warwaje bakinta a karkace sai ya wuke zuba hannayenta a ɗaure saboda haukan nata is critical and most Khalid kam san bai gane ta ba dan dagewa ya ba hajiya ajiza ce. har da rantsuwarsa sai da Aisha ta rantse masa da ita ce saki salati dan ba wanda zai ganta ya da giant ajiza ce wannan hajiya ajiza ku kura musu ido ta baki a karkace tana son tana inda ta san su Aisha da ke ta kuka Aisha ku ta girgiza da yadda hajiya ajiza ta koma wai yau mahaifiyarsu ce a kaskantaccen waje haka yau hajiya aziza ce ta dawo haka kan biyo san zuciyarta da bakin kishi Lallai ta yarda tun a gidan duniya Allah ke hisabi Khalid kuwa kasa ma magana ya tsaya nesa da ita na kallanta a nan gidan duniya hajiya aziza ta dawo haka saboda biyo san zuciyarta da bakin kishin da ya rufe mata ido sosai ya ji tausayin hajiya aziza matar da ta mallaki gwalagwalai da motoci yau ga shi ko sutura arziki babu a jikinta tun a gidan duniya ta fara girba abin da ta shuka abincin da suka siya a hanya ya ba mai kula da mahaukatan akan ya ba Hajiya Aziza da ta koma tana magana da kudajen da ke bin jikinta tana murgudan murgudan baki can sai ta fashe da dariya tana sai da biyu na har wajen da nake ai ni na san ni na hana shi aure surutai dai marasa kan gado haka ta ringa kwabawa mutumin kwance mata ɗaurin hannunta bayan ya maida ita cikin ɗakin da ake ajiye ta ita kaɗai saboda ba a haɗa ta da sauran mahaukatan ba in dai hannunta ba a ɗaure ba in dai aka haɗa su to ta yi ta dukansu kenan duk da tasirin ce ƙarfi ne da ita sosai wabce abincin ta yi daga hannunsa ta sa hannu biyu ta fara cin abincin rabi na shiga bakinta rabi na zubi a ƙasa Khalid ma bai san lokacin da hawa ya zubo masa ba Khalid ma ta yi nemo guda biyu a cikin ma'aikatan da ke kula da mahaukatan ya ba su kuɗi masu yawa akan su taimaka su yi wa Hajiya jiza wanka ga kayanan wajen kala biyar sun taho mata da shi a sa mata guda ɗaya gashinta da ya dawaɗa masu wanke mata su yi mata kitso inda ya haɗa da roƙonsa akan su ringa kula da ita zai rinka biyan su duk wata jiki na rawa suka amshi kuɗin cikin minti talatin suka shirya Hajiya Aziza da wata doguwar riga kamar ba ita ba sosai Khalid da Aisha suka ji daɗin ganin yadda ta dawo fes hannunta na nan da ya daure Da an ce cire kayan jikinta take yi idan hannunta ba daure ki ba Aisha ce ta fara lura da yadda cikin Hajiya Aziza ya turo sosai daga cikin doguwar rigar da ke jikinta cikin san bai kama da tumbi ba kasa hakura ta yi sai da ta je wurin matan da suka yi mata wanka ta tambaye su me kumbura Hajiya Aziza ciki haka dan yadda tasirance bai kamata a ga cikin ta ya girma haka ba sai da suka yi shiru na 'yan mintuna kafin su ce mata ciki ne da hajiya aziza dan ta ma kusa haihuwa har yanzu bincike ake an kasa gano wanda ya mata cikin a cikin mahaukatan nan kuka Aisha ta ƙara fashewa da shi tana wannan wani irin zalunci ne yaya za a yi wa mutumin da baya cikin haicinsa fyaɗe har ya samu ciki Khalid shi ma so sai ransa ya ɓaci inda ya nemi ogansa gaba ɗaya akan wannan irin sakaci ne da rashin kula da har za a yi wa wanda baya cikin hankalinsa ciki su ce ba su san wanda ya aika aikan ba da wanne mutum zai ji da gushewa hankali zai ji ko da ciki hakuri kawai ogan ke ba Khalid yana suna nan suna bincike dan ba iya hajiya aziza aka yi wa ciki ba wajen su hudu aka yi wa cikin sai da Khalid ya bashi kuɗi mai yawa akan ya ringa kula da hajiya aziza a rika kuma sai mata abincin da zai gina mata jikinta zai rinka zuwa yana ganinta da kyar Aisha ta yadda suka tafi dan kamar ta tafi da hajiya aziza take je saboda tsananin tausayi ma sauraron mu anan za mu sa aya cikin wannan fili ku karkada kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa Nuhu Sadnab kada dai a manta Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin wannan shiri ni Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama